da bebanci ta ce masa larai ce ya fahimci me ke nufi domin komai za ta ce yana fahimta ta kyauta min ya faɗa a zuciyarsa nishaɗin ganin na ratsa shi tsayawa ya yi zuba mata ido tana tsugunne daga gaisuwar da ta masa ba ta tashi ba ganin yadda ya yi tsira mata ido ya sa ta yin kasa da kanta wasu irin hawaye ne suka cika masa idanu tab bai san hawayen ko na me ba saurin juyawa ya yi saboda ganin hawayen na neman zubo masa yana juyar da kansa kuwa hawayen suka wanke masa fuska abin mamaki kuma masu zafi Saurin goge hawayen yayi da hannunsa ya yi kontrolin ɗin sauran kada su zubo daidai ta dago ta ga ya da fuskar ta gefe after 2 minutes ya juyo da face dinsa yana kokarin danne abin da yake ji a zuciyarsa ki saving dina please ya faɗa haɗi da cewa ba musu ta tashi ta yi saving ɗinsa bayan ta gama za ta juya ta bar dining room ɗin ya mata umarni da ta zauna kan ɗayan kujerar dainin ɗin, kuma ya ce kar ta masa musu ta so ta masa musu amma ganin ya hore ta da hakan yasa ta zauna wa kan kujerar ta ji wani azabar laushi ya ratsa bambam ɗinta to dole ga laushin duwawunta ga laushin kujerar tana zaune har ya gama cin abincin yana kallanta ba karamin ci ya yi ma abincin ba saboda yana gananta ta kwashe kayan ta fice yana kallon ta ji yake kamar ya tashi ya je ya rungu mota. yana zaune har ta gama kwashe kayayyakin yana zaune ta fice ba don ya so ba a ransa after dawowarsa da one week yanayoyin da yake ji akan yarinyar yana kara canzawa after dawowarsa da one week yanayoyin da yake ji akan yarinyar yana kara canzawa azabar sha'awar ta ta kara ninkuwa a gare sa yanzu bacci ma bai iyawa gashi da ya ganta sai ya ji kamar ya je ya bi ta. ya matse ta ga jikin bango ya taba mata duwawuka da suke kashe ta Demuwa yake ganin ta Demuwa yake jin bala'i a mararsa ji yake kamar ya haukace akan yarinyar zuwa yanzu duk sanda zai daura kwayoyin idanuwansa akan yarinyar sai yayi kwalla amma a boye bai bari yarinyar ta bai bari yarinyar ta gani kwata-kwata ya gasa fahimtar me yake ji game da yarinyar yau gabaki daya ya kasa bace kawai so yake ya ga yarinyar kuma ya rungume ta saboda gani yake yi in ya rungume ta zai rage jin azabar da yake ji a zuciyarsa da bargon jikinsa karfe ɗaya daidai tashi zumbur kamar an tsogale sa ya mike tsaye sanye da kayan bacci light golden riga da wando fuskarsa da sumar kansa duk ya biya hargitse saboda shi kansa a hargitsen yake ji yake kamar hauka ya kama sa ya bi kamar hauka ya kama sai bi titi saboda abin da yake ji a zuciyarsa ya san kaɗan zai rage ma ya haukace ga azabar sha'awar yarinyar da yake gigita masa kayan aiki takalminsa ya sa na bacci kawai ya fice a dakin a hankali yake tafiya kamar wanda kwai ya bashe masa a ciki a haka ya sauko downstairs ya tsaya a falo kamar wani zautace ya nufi dining room ɗinsa ya zauna a kan ciya haɗi da dafe mararsa wanda ke masa azabar raɗaɗi na zallar sha'awa ya jure har ya gaji da jurewa wallahi ya gaji da hakuri sai da ya fi 20 minutes a zaunan kane miƙe zumbur kamar an tsokale sa ya bi ta kofar kitchen ya fice a side din nasa idanuwansa suka sauka akan ɗakin da yake da tabbacin na tana ciki wallahi ina so in ganta in ban ganta na yi hogin ɗinta ba yau hauka cewa zan yi ya faɗa a fili with hot control kamar an ziga shi ya nufi ɗakin da take gadan-gadan Jiya yake yi shi bai san ma yau ko me zai faru ba ji yake yi shi bai kima yau koma me zai faru ya faru ba abin da yake ji kawai yake so ya samu sassaucin sa lalle akwai ta shi me zai faru ne yau yana isa bakin kofar ɗakin nata ya ja ya tsaya yayin da zuciyarsa ke bitin da azabar karfi hakan yake ji duk sanda ya ganta ko in ta shigo site ɗinsa koda yana sama ne in dai har ta shigo aje masa abinci a zuciyarsa yake ganewa hannunsa ya kai kan handle ɗin kofar ya ji zuciyarsa na kara yawaita bugu limshe idanuwansa yana mai sauraron bugun da zuciyar take yi yayin da take masa barazanar tarwatsewa sai da ya fi karfin 10 minutes tsaye kana ya iya murda handal ɗin ɗakin a hankali nan ya ji shi a kulle daidai lokacin tana zaune kan duma tana na filfilu bata ji karar murda handal ɗin ba saboda bai kara laushi ne da shi jin kofar a kulle ya sa shi dawo da hannunsa baya yana jin zuciyarsa kamar za ta buga saboda tsabar so jiri ya ji yana neman ɗibarsa zaunawa ya yi nan kasan kofar ɗakin gida dafa kansa zuciyarsa kamar ta faso kirjinsa ta fito waje ya rasa ya zai yi da duniyarsa ji yake kamar ya fashe da kuka yana son ya ganta amma ba zai iya yin lokin ɗin ɗakin ba daidai ya samu ɗakin a buɗe ne dadi ya samu ɗakin a buɗe ne ya tabbatar da sai ya shiga idanuwansa na yunwar ganinta haka jikinsa na tsananin bukatar ta uwa uba ga sha'awarta da ke wahalar da tumbin mararsa sai da ya kai kusan sha biyu da minti talatin a zaune a kofar ɗakin dafe da kai kana iya miƙewa jiki a sukwane ya juya ya koma side ɗinsa a bedroom ɗinsa ya yi hada zango gasa kwanciya ya yi bisa bed kawai ya kwanta a kan kafet ɗin ɗakin jikinsa sanyi karau ga sanyin waje da ya kwaso nan da nan zazzabi mai zafi ya rufe sa ya koma bisa bed ya kwanta ya lullube ba jimawa baccin wahala ya kwashe sa a baccin ma mafarkinta ya rinka yi da asubahi a daddafe ya tashi sallar asuba a daki abinda bai taɓa yi ba wato misin ɗin jam'i sai yau bayan ya idar da sallah a daddafe ya fada bedroom ya haɗa ruwan ɗumi sosai ya yi wanka still zazzabin da ke jikinsa bai sauka ba ga azabar sha'awar yarinyar ta addabe sa daɗin daɗawa ga kewarta wanda ke sa zuciyarsa mummunar harbawa a kullum cikin yunwar ganin yarinyar idanuwansa ke da zuciyarsa sake. jallabiya kaɗai ya iya sawa bayan ya fito wankan cikinsa sai rawa yake yi saboda wani sabon zazzaɓi ne ya rufe sa komawa ya kwanta ya lullubi da bargo har kansa sai rawar sanyi yake yi haka yi wuni a ɗaki da azaban zazzaɓi sallolinsa na wunin ranar a zaune ya yi su gashi yana so ya sauko kasa ya ganta amma ya gaza yin haka san bai yi gaggawar shan magani ba saboda zuciyarsa na sanar da shi ciwon ba na maganin asibiti ba ne a ɓangaren almukuri'a ta kawo masa abincin safe ta dawo ta ga bai ci ba har wuraren sha biyu ta kwashe ta kara kawo na rana su ma bai ci ba ta kawo na dare ta dawo sha ɗaya ta ga shi ma bai ci ba sai ta fara tunanin ko bai gidan ne amma kuma ta ji a jikinta yana cikin gidan har sha biyu tana nan a sai ɗinsa tana tsaye tana ta tunane tunane ta kwashe kayan abincin jiki a ciki jiki ba laka ta kai kicin ta gyara komai ta nufi ɗakinta ta kwanta nan ta gaza bacci sai uban tunanin tunanin da ke ɗawainiya da ranta akan Abdul Jalal. Ganin ta gaza baccin ta tashi ta fara sallolinta na dare kamar yadda ta saba, amma zuciyarta na kan tunanin gogan. Yawancin addu'ar ta ma duk akan sa ne. Haka washe gari ta kai abincin safe ta je ta same sa, yadda ta kai sa zuwa lokacin sai ta fara jin zuciyarta na mata wani iri. Ta kwashe kayayyakin tana aje su a kicin kawai ta nufi side din su Larai. A hanya ta haɗu da Laran, ita ma za ta zo gunta ne ta fara aikinta dan yanzu tun yanzu dan a cewarta za ta fiza dan a cewarta da zafi zafi ake bugun dutse dubu hamsin ba wasa ba cikin bebanci almukuri'a ta tambaye larai ko mai gidan ya sake tafiya ne larai bata fahimci me take nufi ba ganin bata fahimta ba yasa almukuri'a jawo hannunta suka nufi kicin ta mata gwari-gwari larai ta fahimci me take nufi ta ce kina nufin je kin masa abinci bai ci ba kwata-kwata almukuri'a ta daga mata kai alamar eh larai ta ce a'a gaskiya bai tafiya ba yana nan dan na ga motocinsa kaf a fake a jere bai fita ba gaskiya sai dai ko in yana sama ne kin san manyan nan kila bai san hayaniya ne ki ci gaba da dafa masa abinci dan kar ki bari ya zama laifi almukuri'a ta daga kai alamar to amma zuciyar ta ba daɗi san bata ma ji gamsuwa da kalaman laran ba larai ta yi murmushin shi umanci kana ta fara magana cikin makirci yar nan ke dai Allah ya sa kin zo da farin jini gidan nan har wani ya ganki ya ce yana son ki ya same ni ya ce in gaya miki a cikin masu gadin can ne na kofar gate baki gansa ba kamili salihin bawa almukuri'a da ke jinta ta haɗe rai don ita ba ta son maganar maza sam ba ta sakewa da ɗa namiji sai abdul ne kaɗai take sakewa da shi har take masa murmushi amma ita maza ba sa ganin fuska a gunta ko me take tana taka tsantsan da ɗa namiji saboda kakarta ta taɓa gaya mata in mace ta sake da saurayi namiji in har ya san farjinta to tabbas duk namijin da zai aure ta a banza zai rinka ganin ta kuma kakarta ta gaya mata duk maza mayau da rani ba sa son ka sai dai wata manufa duk mai son ka na Allah ba zai tunkare ka ba zai tunkare ka ba sai dai ya tunkari magabatan ka musamman ma ita almukuri'a da take da karamin shekaru sannan kafin ta zo gidan ma sai da hajiya kande ta mata wani kan ba ruwanta da mazan gidan saboda yan iska ne to ta rike hakan akan ta gam kun san bebe da rike abu don haka ta ta girgiza wa Larai kai alamar a'a ita ba ta so Larai ta fahimci me take nufi da girgiza kanta ce ki so shi zai baki kuɗi masu yawa sai ki tafi gida ki daina bautar nan ta wahala almukuri'a ta kara fahimtar wato sam san ba na gaskiya ba ne. don haka ta girgiza mata kai alamar a'a Lale ta fuskance ta nan take ta gano yarinyar na da wayo ba irin wa'an wawayen nan bane kuma za ta yi wuyar kai balle ma beba balle ma bebiya na da wahalar sha'ani kuma lalai ta yi alwashin insha Allah sai ta shawo kanta dan dubu hamsin ba wasa bace a gare ta yarinyar ta juya ta fara aikin ta take kara sauraron lare tana ji tana mata magana duk akan ta so wanda ke son ta din ne amma ta ki bi ta kan laran da lare ta ga hakan ta fice a kitchen din tana faɗin ko uban waye yake sai kin amince da Salisu Tantere in kin san wata baki san wata ba dubu hamsin din nan ba za ta wuce ni ba a banza a hofi duk bakin cikin ta sai Tantere ya shige ta kuma ni sai na ci dubu hamsin tuni larai ta gama lissafa abin da za ta yi da dubu hamsin din da Tantere zai bata an sa ta biya akan bebiya Zuciyar ta haka nan babu daɗi ta shirya masa abincin rana ta kai danin ɗin ta fito daga side din jiki ba kwari Tana fitowa ta ci karo da Usman mai gyaran site din Abdul gaida shi ta yi, Usman ya washe baki haɗi da amsawa tuni shi ma ya fahimci bebiya ce saboda suna yawan haɗuwa shi da ita in ta fito site din nasa Usman shine mai kula da bangaren gogan duka da bebanci ta kuma tambayar shi mai gidan ko yayi tafiya ne dan bata gamsu da abin da Larai ta gaya mata ba kwata-kwata zuwa yanzu ta kara jin tsoron Larai Usman yana da kani bebe don haka ya fahimci me take nufi ku gana nan a bedroom ɗinsa mai kyau amma sai dai bai da lafiya jiya da daddare ya kira ni na ɗauko masa drinks a fridge ya sha paracetamol cewar Usman Almukuri'a da ta zuba masa ido tana sauraron sa daman tana ji a jikinta tabbas ba lafiya ba har zuciyarta ta ji rashin lafiyar tasa Allah ya sauke ta ce da bebanci kana ta juya ta nufi kitchen tana jiran Usman ya wuce ta je ta dubo gogan dan wallahi zuciyarta ba za ta jure ba kawai ji ta yi so take ta gansa don ta ga a wani hali yake ciki zaunawa ta yi a kicin din ta yi tagumi kai ka ce mutuwa aka mata sai haɗiyar miyau damuwa take da tashin hankali lokaci zuwa lokaci sai ta tashi ta leka ta ga Usman ya bar kofar side din nasa amma sai ta gama ya shige side din nasa ta koma ta zauna tana jiran ya fito don ita ma ta shiga ta je ta gansa da jikin nasa ko zuciyarta za ta nutsu ta daina haɗiyar Ya wannan na zallar damuwa tunda Usman ya shiga bai fito ba sai da aka yi magaraba duk almukuri ana nan zaune tana jiran sa ya fito ko sallar la'asar da magaraba a nan kicin din ta yi ta gani take kamar in za ta shiga side din ma Usman zai hana ta ne don kunya take ji ta shigo kuma ta nufi ɗakin abban nata alhalin Usman nan. wallahi da ba don haka ba da tuni ta je ta gansa dan zuciyarta sai azabar zir sai azabar zuriya take ta ki zamar mata gori daya Usman na fitowa daga side din ta nufi kitchen din da take Usman na fitowa daga side din ya nufo kitchen din da take ya same ta tsaye ya kalle ta ya sakar mata murmushi domin shi ma wai san ta yake yi tun ran da ya fara ganin ta ya kamu da zallar madarar zumar santa uga ya ce ki kawo masa abinci ɗakin sa na sama cewar Usman sai da ta sauke ajiyar zuciya saboda wani irin daɗi da ya ratsa mata zuciya kamar tana jira ya faɗa hakan ta fice a kitchen din zuwa side din cikin sauri-sauri Usman ya tsaya ya zuba mata ido sai da ta shige ya daina ganin ta kana ya wuce hidimar gabansa sai murmushi yake a zuciyarsa ya ce na samu matar aure dan shi bai da iskanci shi dan shi ba da iskanci yake santa ba ta. aure yake santa jiki na rawa ta dauki abincin da ta kawo masa na rana a dining din dan tashin hankali bai batta ta dafa wani ba ta nufi falansa dare ta nufi upstairs bata taba hayowa upstairs din nasa ba sai yau bin ko ina take yi da ido ya yi kyau iya kyau amma tashin hankalin da ke zuciyarta bai bari ta fahimci kyan ba tunda Usman yake mata bai tunda Usman ya ce mata bai da lafiya bata kara fahimtar jikinta ba har zuwa yanzu tsayawa ta bayan ta gama hayowa sama ta ga dakuna kusan hudu biyu na kallon biyu Ɗaki na farko ta nufa, nan zuciyarta ta sanar da ita yana ciki saboda anan ta fi jiyo kamshin tararansa. Lokin ta yi a hankali a bakin kofar ɗakin cikin sanyin murya ya ce, Waye, da ta ce masa ne ce, yayin da duk ta kosa, ta sa sa a ido. Jin maganar ta sa shi sauran tashi zaune, haɗi da yi mata iso. Yana jin wani ƙwari na zuciyarsa yana ji wani ƙwari a zuciyarsa daga jiya zuwa yau duk ya biya rame ainun kamar yayi ciwon week kamar ya yi ciwon one week ga ciwo na cinsa kuma ya ki shan maganin arziki sai jiya da ya ji wuta iya wuta shine Usman ya kira Usman ya ba shi drinks a fridge ya sha paracetamol turo kofar ɗakin ta yi ta shigo idanuwanta da nasa suka sarke da na juna nan take tausayinsa ya lullube zuciyarta ta zuba masa ido kamar yadda shi ma ya zuba mata nasa sexy eyes din yana mai jin wani sanyi da ya ganta nan take kaso hamsin cikin ciwon sa tuni duk ya ragu ganin yanda ya rame daga jiya zuwa yau ya sa ta jin hawaye sun cika mata ido duk ya biya canza da gani ya sha wahala cikin hanzari ta karaso ta ajiye tray din a bedsit ta tsugunna ta gaida sa hadi da tambayarsa ya jiki da sauki ya amsa Idan sana kanta tuni ya hango taruwan kwalla a cikin idanuwan nata ta shiki zauna gefen bed kisba min abinci in ci ya faɗa da muryarsa irin ta masu ciwo ba mu so ta zauna kan bed din amma sai dai ta ki yadda ta kare kallonsa don ta tabbatar in ta matsa a kallonsa tana iya fashewa da kuka sai sa ta yi da abinci mara nauyi da fadukan taliya wanda ta ji kayan lambu da pepper fish din da ta dafa masa ya amsa ya ajiye akan cinyarsa idanuwansa na kanta wallahi ganin ta ba karamin haifar masa da karfi yayi a jikinsa ba amma ya narke ya ce ki bani a baki dagowa ta yi ta kalle sa ta zaro ido dan ita sai ya koma mata kamar wani bebi ya kara maraidaicewa don gudun kada ta ce a'a ya ce kin gaba ban da lafiya tun jiya ban iya komai don Allah kin ji yarinya ta sai tausansa ya kara ratsata, ta sannan sunan da ya kira ta da shi na yarinya ta yi tasiri a ranta tasowa ta yi ta matso kusa da shi ta zauna ta fara bashi abincin a baki ya amshe sai bin fararen yatsunta yake yi da ido yana ji kamar ya kwamso ta ya hau tsotso sai da ya ci abincin ya koshi duk tana bashi a baki ya ci sosai saboda rabansa da abinci tun shekaran jiya nan ya ɗan ji karfi ya fara zuwar masa dan tuni ya yi rabin warkewa daga nan ta sai dai fa akwai babbar jinya a zuciyarsa wanda bai san da ita ba ta miƙo masa drinks a hannunsa yake amsa ya ce shi ma sai dai ta bashi a baki bashi ta ya sha ya koshi ya koma ya jingina bayansa da fuskar gadan yana kallanta jinsa yake kamar wani bebi yau tashi ta ta ɗauki ti ta masa ta dauki cire din ta masa Allah ya kara sauki san bai so ta tafi ba amma bai da yadda zai yi dan haka yace ki kawo min furar ki kawo min furar rufaida a fridge an jima zuwa karfe 10 pm almukuri ta ce to haɗi da ficewa a ɗakin ya bayanta da ido da ba dan dauriya ba wallahi da babu abin da zai hana shi rungumar ta a ɗakin nan yau don wani abu ke jinsa akan yarinyar tashi yayi ya ɗauro alwala domin zuwa lokacin an yi isha'i yayi sallar isha'i ya idar ya koma ya kwanta sai kallon agogon ɗakin yake duk ya biya koma duk ya biya ko sa karfe goma ta yi ya sake ganin ta karfe goma daidai ta iso kofar ɗakin ta lukin ya ce ta shigo dan ya san ita ce hannunta rike da tire ta shigo ɗakin ya zuba mata ido a saman karan kai ya zuba mata ido a wannan karan kai ka ce yau ya saba yau ya fara ganin ta gaida ta gaida sa ta yi haɗi da masaya jiki ya amsa cikin murnar ganinta ta ajiye tire din hannunta a bedsheet din ta ajiye na bedsheet din da ta ajiye na ɗazu. ta zauna a kasan ɗakin ya ce a'a ban so ki zauna a kasa ki dawo kan bed ɗina ki zauna ta taso ta dawo gefen bed ɗin ta zauna tana kallon gefe kyar ya kwarawa gefen face ɗinta ido daidai setin dimple ɗinta ya ji kamar ya sa mata harshe ya tsotsi gurin amma ya danne ya rasa me ke ɗibarsa akan yarinyar yake irin waɗannan tunane tunanin da bai saba irinsu ba da bebanci ta ce masa ya shafarar ya ce a'a ba zai sha ba ya koshi amma zai sha anjima daman ba dan ya shafarar ya ce ta kawo masa ba kawai dan yana so ya yi ta ganin ta ne ya zaunar da ita yana ta kallo har karfe biyu. kana ya bata ta tafi ba dan ya so ba da tunanin rashin lafiyar tasa ta kwana a ranta ta san yana jin jiki kawai dan ta fuskanci yana da dauriya ne ayyun washe gari ma haka ta wuni tana ziryar ɗakinsa tana ba su abinci a baki yana ci kaɗan kaɗan yau ya ki ci ba kamar jiya ba yau ma da daddaren rike ta yayi har ɗaya na dare ta tashi za ta tafi ya riko mata yatsun hannunta na dama wani irin shock mai ratsa gangar jiki ne ya ziyarce su a lokaci guda musamman ma shi gogan duk sai da jikinsu ya amshi ba don ya amshi bakon yanayi ya kara rike hannun nata gam a cikin nasa wani irin laushin daɗi na ratsa shi bai taɓa rike hannun mace mai laushin nata ba abin da ya ji a jikinsa ba zai misaltu ba harshe ba zai iya kwatanta abin da ya ji a riƙe hannun nata ba amma fa ya ji ni'ima da ta ratsa shi haɗi da nutsuwa a lokaci guda a ɓangaren almukuri a ɓangaren almukuri'a sai da ta sauke ajiyar zuciya so ta yi ta kwace hannunta a cikin nasa saboda abin da take ji a jikinta ba ko ne ba ta taɓa jinsa ba sai yau shi yasa ta gaza riƙewa don ma ta daure za ta iya rantsewa wani namiji bai taba taba ta ba sai yau shine namiji na farko da hannunsa ya fara zuwa cikin hannunta ba da namijin da ya taba kusanto jikin shi jikinta sai shi shi yasa hatta da kwakwalwar kanta sai da ta amsa kokarin kwace hannunta a cikin nasa ta shiga yi amma kash duk yanda ta so ta kwace hannunta a cikin nasa ta gaza yin hakan Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashe na gaba tun can yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan ala mai rahama mai jin ƙai littafin wata keshiya kashe na goma sha hudu sai yanzu ya samu nutsuwa da ya sa ta ido ta mundin ita ya dawo garin ya haka kika san na dawo ya jefa mata tambayar zuciyarsa cike da nishadin da ya jima bai yi ba sai yau da bebanci ta ce masa larai ce ya fahimci me take nufi domin komai za ta ce yana fahimta ta kyauta min